وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والخلاف الثاني saɓani na takwas salafu fi tauliyati abi bakrin radiyallahu ta'ala wato sun yi saɓani wajen nada abubakar radiyallahu an ha istalafu fi sun yi saɓani wajen nada abubakar yayi wa umar da shugabanci wasu daga ciki suna ganin Shugabanci nan ba shi ya kamata a ba ba misali saboda dalilai na waqtal wafa lokacin rasuwar shi Abubakar rafiyar lamu'an fa nashi man qala daga cikin mutane ya ce. wanda wallai ta wallaita na fazlan ghaliwa hakika ka shugabantar mana da mai fushi mai kaushi mai kaushi ba wai da cancanta ba bane su suna jin tsoron fushinsa da kuma kaushinsa kare ya kura musu wartafa la filabu ke kaunin to sai sabanin nan sai ya bushe da maganar ainihin abubakar lissiddiq radiyallahu an da yake cewa lau ne rabbi yawmal na kultu wallai tu alaihim hairahu hmm. da ubangiji na zai tambaye ni gobe kiyama ya ce me yasa ka shugabantar da Umar zan ce wallahi na shugabantar a gare su ga wanda ya fi alkhairi gaba daya baya na babu kun ganin wani mutum wanda ya fi karfin imani kuma ya fi cancanta da wannan mulki fiye da Umar radiyallahu anhu kuma da ya hau mulkin sai ya zama to abin da ya aikata wato ya aikata abubuwa fiye da tunaninku sai ya zama to hasanat daga cikin hasanat na abubakar kamar abubakar ya yi hangen nesa da ya sa shi an gane ya yi a lokacin akwai sanda manzo Allah ya yi wani mafarki cewa an ainihin wato abubakar lawan anhu ya ga yana jan ruwa a rijiya ya ce jan ruwan akwai rauni ya ce Allah ya gafarta masa shi amma da umar ya tsaye ya ja gubar zai umar na ta jan ruwan da karfi da karfi a gane har umar ya shayar da mutane suka koshi da sauransu ya shayar da dabbobi shi ne sai aka fassara shi da shugabancinsu shugabancin abubakar kawai shekara biyu yana mulki duk da an samu nasarori da yawa amma shugabancin umar nasarar da aka samu ya ninninka wanda aka samu shekara wajen nawa kenan yayi yana mulki shekara wajen goma shekara goma da so shekara goma yana mulki to abubuwan da ya yi a cikin shekarun nan da mafutuwa garuruwan da ya ci da yaƙi aka samu nasara ga musulunci da musulmi kusan ba a samu wanda ya irin nashi wa musulmi a gani kaga shi wannan shi ma yana daga cikin kamar hasala na abubakar hangen nesa shi cewa a sa umar ya zama shugaba shi ma kamar kamar duk aikin abubakar ne a cikin shugabancin sa radiyallahu an an gani ya wani ya nuna yana da hangen nesa yana da zurfin tunani kuma ya san abin da ya dace na'am wa alaikum salam umar ko wajen ba to sallallahu alaihi wasallam gaba daya rabi Allah an gudu a gyara an gani a gyara duk irin wani abubuwan a ringa hangowa duwar da ya ga gyara zai faɗa sai a yi sauri a gyara an ce yadul kati a'ama hannun marubuci makaho ne yadu ba haka za yadul kafi amiya haka za والخلاف التاسع saɓani na tara ikhtalafu fi amri shura wato sun yi saɓani game da al'amarin ashura al'amarin shawara ikhtalafatil ara'u fiha wato ra'ayyuka sun saba game da shura wa ba da zalika tafaqo kulluhum ala bai'ati usman bayan haka sai suka yi ittifaqi gaba daya kan mubai'a na usman ne shura a nan wajen umar radiyallahu anhu lokacin da ciwon ajali ya zo masa umar ya tara ainihin kwamiti na shura akwai wasu kwamiti na mutane goma wanda manzo sallallahu alaihi wasallam wato ya bar duniya yana da yarda da su su ne wayannan al'ashara al-bashari da biljanna din to lokacin Usman bin Affan Kuma wace shi manzo Allah din duk abin da ya shafe shi na shawara